This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk sanyin na tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis da bakwai ga watan Yuli. A cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya wata babbar kotu a jihar Sokoto ta ba da umarnin dakatar da tuɓe sarakuna goma sha biyar da gwamnatin jihar ta ba da sanarwar cire su a can baya to sai dai gwamnatin jihar ta ce an makara to hitar da ita da suka yi ya zama ihu bayan hari domin ko da suka hishe da jiya ko shekaran jiya ko suka hitar da ita dai ta riga dai ta ta ɗebe efficacy ɗinta babu shi sannan za ku ji alƙiblar da 'yan takarar shugaban kasar amurka joe biden da donald trump za su mai da hankali a muhawarar da za su fafata a daren yau da kuma muhimmancin irin wannan muhawara ga demokuraɗiyya a ƙasashe masu tasowa musamman na nahiyar afirka kan wannan ne kuma muke fatan za ku kira can gaba a cikin shirin domin bayyana ra'ayi muna kuma nan tafe da shirin yanayi da muhalli to amma duk kafin waɗannan sai mu fara da labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Masu zanga-zanga sun sake koma kan tituna a Nairobi babban birnin kasar Kenya a yau Alhamis. Suna masu cewa ba sa tunanin maganar da shugaban kasar William Ruto ya yi na dakatar da kudurin doka haraji da ba amince da shi ba ta gaske ce. a nan 'yan sanda ne ke harba barkunan tsohuwa don tarwatsar kosan jama'a a gundumar kasuwanci ta nairobi inda aka rufe yawancin harkokin kasuwanci sakon masu zanga-zanga zuwa ga shugaban kasar a fili yake a nan masu zanga-zangar ne ke gaya ma biyoyi cewa ba sa tsoron yin zanga-zangar ko da ana harba barkunan tsohuwa hagu da dama. The police are trying to scare us away people who have come to peacefully protest. Rege ya ce 'yan sanda suna kokarin tsoratar da mu mutane da suka zo zanga-zangar lumana fa ni dai na zo don yin zanga-zangar lumana ne amma shugaban kasa lokaci yayi da zai yi murabus. For him it's him to go and resign. Wani sabon rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki nauyin haɗawa ya nuna cewa yunwa a ƙasar Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita ta kai wani mataki da ba taɓa gani ba, inda sama da mutane miliyan 25 ke fuskantar yunwa mai tsananin gaske, ta yadda ma wasu bakwai da da biyar ke cikin mawuyacin hali, sannan wasu yankunan ƙasar da dama na fuskantar haɗarin matsananciyar yunwa. A cikin wata sarwa da ta fitar a yau Alhamis, babbar daraktar hukumar samar da abinci ta duniya cindy mccain ta faɗa cewa tawagar hukumar wfp na aiki dare da rana cikin mawuyacin hali don isar da agajin ceton rai amma duk da haka waɗannan alkalma sun tabbatar da cewa lokaci na saurin ƙurewa ta yadda ba za a iya daƙile yunwar ba cindy ta ƙara da cewa ga duk mutum ɗaya ta da muka iya baiwa agaji a wannan shekarar akwai wasu guda takwas da suke tsananin buƙatar tallafin McCain ta ce masu aikin agajin jin kai na bukatar ƙarin kuɗaɗe cikin gaggawa sannan kuma don a faɗaɗa aikin da yawa ta yadda za su iya bunƙasa ayyukan agajin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan shafa sama da watanni takwas ana wani ɗan yaƙi tsakanin Isra'ila da mayakan ƙungiyar Hezbollah ta Labanin, yanzu bangarorin biyu na barazanar tsinduma yaƙi gadan-gadan. amurka da kasashen duniya suna fafutuka ganin an kwantar da hankula da kuma fatan ganin an warware rikicin ta hanyar diflomasiya har zuwa yanzu ba su iya nasara ba kuma da yiwuwar lokacin sasantawa ta hanyar siyasa na wucewa muddin yaƙi ya ɓarke isra'ila za ta fuskanci babban ƙalubale a labanin sama da yadda ta fuskanta a hannun ƙungiyar hamas a zirin gaza shugaban ƙungiyar hezbollah hassan nasrallah ya gargadi isra'ila a makon da ya wuce cewa Ƙungiyar sana da sabbin makamai da kuma gogewa sannan ta wallafa wasu hotunan leƙen asiri da aka ɗauko a cikin arewacin Isra'ila waɗanda ke nuna tashar jiragen wata haifa da wasu wurare masu nisa daga kan iyakan labunin da Isra'ila. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau Alhamis cewa an kashe ɗaya daga cikin sojojinta kuma wani ya ji mummunan rauni yayin wani farmaki a yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. An kai farmakin ne a Jenin inda shaidun gani da ido suka bayar da rahoton fashewar wani bam da aka dasa sojin isra'ila sun kuma ce a yau alhamis sun kai har-hara ta sama a garin khan yunus da ke kudancin gaza Muhammad Hafiz Baballe nan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma sai taskar rahotanninmu wata babbar kotu a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ta ba da umarnin dakatar da tuɓe sarakuna goma sha biyar da gwamnatin jihar sokoton ta ahmad aliyu ta ba da sanarwar cire su a can baya hakan dai ya biyo ne bayan karar da biyu daga cikin sarakunan da aka cire suka gabatar a gabanta suna kalubalantar cire sun da aka yi wanda kuma suka ce ya saba ka'ida to sai dai kuma gwamnatin jihar ta bayyana umarnin na kotu a zaman ihu bayan hari daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto sarakunan tambol da keɓe ne suka garzaya kotu inda suka shigar da ƙara gabar kotun wadda mai shari'a kabiru ibrahim ahmad ya jagoranta da ta bada da umarni na dakatar da duk wani abu da ya shafi tuɓe su akan haka ne na tuntubi wani masanin lamuran shari'a kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullun barista alkali sidi bello akan kome wannan yake nufi a irin doka wannan oda ce ta wucin gadi wadda aka cewa kowa shi koma ma inda suke watan abinda wannan oda ka nuhi kenan ga sadda aka ba da wannan oda to ba za ka koma ce ma sarkin tambuwar tubabben sarki ba ba za a kuma ce masakin keɓe da wannan sarakuna a matsayin tubabbi ba domin kotu ta dangana ko ta jingine tubewar da an kai musu har sai ta ji korafinsu wanda za su gabatar a cikin wannan shari'a din wanda aka ce ma interlocutory applications ko kuma a motion on notice wato ga lokacin da za a aika musu abokan shari'a su zo su kawo dalilansu ko kuma su karyata ko kuma su hujjantar da abin da sun kai cewa an yi shi bisa ka'ida ko kuma bisa ga shari'a ko bisa matakan da shari'a ta shata na cewa kafin a tuɓe mutum sai an bi su. To koya 'yan ƙasa ke kallon wannan lamari barista sidi bello yana mai ra'ayin cewa wannan shi ka nuna cewa dimokuraɗiyyar mu ta fara balaga inda kowane matakan gwamnati da kuma matakan sarautu da wani ɗan ƙasa idan ya ji an yi mishi ba daidai ba yana da ikon kalubalanta abin da an ka mishi ba daidai ba ne amma fa mu sani duk wanda ka ɗauka aiki doka ta baka damar ka aje shi aiki domin kai ka biya ne suna na shafi ibrahim shatima mainio eh to dama haka muke tsammani daga kotu ai abu ne wanda muke ganin ana yi wasu rairai kotu dama an gina ta saboda kai kariyar ra'ayinka ko kuma hakkinka ko kuma rabar da ganin an taushe ma sai ka kai domin kotu ta bincika ta ga abin da ake idda ya'i gaskiya ne in gaskiya ne ita kuma ta kwato ma hakkinka ga wannan na tuntubi babban lauyan gwamnati na jihar Sokoto barista Nasir Muhammad Benji akan ko gwamnati na da masaniya akan dokar da aka bayar na dakatar da ita daga cigaba da tube sarakuna barista ya ce gwamnati tana da masaniya sai dai umarnin ya tashi daga aiki mai an bayar da shi ne ranar sha uku ga watan yuni na wannan shekara kuma ka'idar irin wannan umarnin sati ɗaya yake yi kafin ya tashi daga aiki dama ita wani oda abin da aka ce akwai abin da aka ce ma emergency in akwai wani abu na gaggawa ake ba shi da kuma ga abun da wanda mafi yawanci yakan lalace wanda ake bukatar gaggawa a bashe ta to kaga wannan babu ma wani gaggawa ciki amma dai kotu ta shi ta saboda nata fahimta wannan kuma wani abu ne daban to hitar da ita da suka yi su masu kara ya zama ihu bayan hari domin ko da suka yi da jiya ko shekaran jiya ko suka yi da ita dai ta riga dai ta ta ɗebe abin ake nufi da nata me aka ce mashi efficacy dinta babu shi. Saboda haka yanzu suna nan su na sarakuna. A suna nan babu abin da ya canza. Gwamnatin Sokoto dai a kwanan nan ta fuskanci kalubale daga sassa daban-daban akan batun da ya shafi sarakuna. Duk da yake ta fito fili ta musanta yadda jama'a suka fahimci dokar da take yi wa kuskurima ta naɗin sarakuna. Sai dai kuma yanzu haka majalisar dokoki a jihar na ci gaba da aiki akan wasu dokoki ciki har da dokar da ta shafi sauya fasalin hukumar zakka da wakafi wadda dubban jama'a ke cin moriyarta. Idan aka sauya dokar wannan hukumar ayyukanta za su koma a hannun gwamnati abinda kuma suka gani zai iya kawo nakasu ga ayyukanta hukumar zakka da wakafi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir to kamar yadda muka so mu kawo muku a shirin mu na rana shirye-shirye sun kan kama na gudanar da muhawara tsakanin 'yan takarar shugaban kasa a babban zaben shekarar nan ta 2024 na nan amurka wato shugaba joe biden da tsohon shugaban kasa donald trump waɗanda duk suke neman sake zaɓen su a wa'adin mulki na biyu ibrahim kalmasi garba ya tattauna da farfesa bello makama wani mai fashin baki kan lamuran siyasa a nan amurka domin jin alkiblar da za a mai da hankali a muhawarar da kuma irin tasirin da take da shi ga tsarin demokuraɗiyya musamman a kasashen nahiyar afirka da ba kasafai ake yin irin wannan muhawarar ba na ɗaya dai a tarihance duk wanda ya samu nasara a kan wannan muhawara yawanci da ake yin ta a amurka ta hanya biyu ce za ka iya yin abin da ake cewa kai go under the skin na mutum ko kuma ka tabo lakarsa ka tabo wasu abubuwa da suke personal na biyu za ka iya bin hanyar aiki a gwamnatance da kai a ƙasar kake tunanin saboda waɗannan aikin ya dace a zaɓe ni hanyoyin da shugaba biden zai iya bi ya samu nasara a wannan muhawara da za su tafka da trump hanyar da zai iya bi zai iya cewa ai trump yana da tuhuma-tuhuma da yawa yana da kamar tuhuma guda hudu tuhuma ɗaya ma an same shi da laifi a jihar new york a kan count har 34 to zai iya gaya amurkawa cewa ku amurkawa ku buɗe idanku wannan mutumin fa zai iya zama farzina ga kuma laifukan da ake tuhumarsa da su na biyu january 6 saboda akwai mutane da yawa da suke tunanin dawowar tom ba za ta kasance alkhairi ba ga nan da nan ƙasa amurka saboda mai jiya ta yi ballantana yau january 6 kowa ya san abin da ya faru a tarihin ci a amurka ya tsorata masu gudanarwa ta ƙasar da kuma ma 'ya'yan ƙasar zai iya kuma taɓo harkokin gwamnati harkokin gwamnati kamar uh, bill na immigration wanda yake duk masana sun yi magana a kan cewa da an samar da wannan bil ɗin da zai samar da tsaro a boda ta america da duk wasu abubuwa ba su faru ba akan harkar immigration zai iya zancen kan cewa a yi mutanen trump da shi kansa trump tsatsauran ra'ayinsu ya yi yawa sannan kowa ya san magana ta abusha na amurka magana ce babba sannan zai iya taɓa harkar folisi na kasashen ƙetare in ka duba shi ma trump yana da hanyoyi da zai iya bi ya samu nasara a wannan mahawara da za a yi kamar yadda bahaushe yake cewa ba faɗa da malam badaran in ka duba maganganun da trump yake ta yi a cikin satin nan kan cancanta biden kan shugabancin amurka kamar ta cewa biden yana wandaren a taron da aka yi na g7 ya tafi sai da shugabar italiya ta jawo shi a kan fundraising da aka yi a california shi ma ya tsaya kamar gunki sai da obama ya ja shi sannan in ka duba harkar immigration ita kanta yanzu ka duba 'yan amurka da aka dinga kashewa cewa a kwanakin nan sannan in zai iya magana akan foreign policy shi ma harkar kasashen waje na cewa ai lokacin da ya ba a sami yaƙi ba ba yanzu in ka duba me yake faruwa a middle east me yake faruwa a ukraine so kowa yana da hanyoyin da zai bi To, Prof, kana ganin muhawarar 'yan takarar shugaban Amurka na tasiri kan makomar tsarin demokaradiyya a sauran kasashen duniya? Kana ganin akwai wani abun koyi ga Najeriya da ma sauran kasashen Afirka? Abin da zan ce a nan shine ba ma koyi ba ya dace a ce ƙasa kamar Najeriya da ma wasu ƙasashe na Afirka suna yin irin wannan abu. Saboda mulki ne na jama'a kake nema ko kayi kake son ka ƙara ɗorewa a kansa ta wannan hanyar mutane za su iya ganewa cancantarka da fasaharka da kwarewarka da kuma manufofinka da ka zo da su za ka yi musu yau kuma ku zaɓe ni saboda abin da na yi a jiya kuma abin da zan muku a gobe Farfesa Bello Makama kenan mai fashin baki kan lamuran siyasa a nan Amurka a zantawarsu da Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai nazari ne akan matsanancin zafin da ya gigita mahajjata a kasar Saudiya a cikin makon da ya gabata. wanda bayanan ma'aikatar lafiyar kasar ta saudiya ta ce akalla mutum uku ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon yanayin matsanancin zafin abokiyar aiki hawa umar wacce ita ma ta amsa kira a bana ta hada mana rahoto akan wannan lamarin wanda za ku ji wani gutsirinsa hakika zafin kan sa mutane su rasa ruwa a jikinsu da hakan kan kai ga illar zafin ya haifar musu babbar illar hawan jini ko ma su yanki jiki su faɗi. Babban likitan alhazan Najeriya Dr. Abubakar Adamu Ismail ya tabbatar da mutuwar hajiyar Najeriya ɗaya a sanadiyar zafin. Wacce mutanenmu suka yi ganganci aka kaita wannan fili so wannan shine ganganci ne na ƙin ƙarawa ka kai kanka cikin halaka malamai sun yi bayani wannan saboda haka don allah har yanzu ba a fita daga makan ba kuma wannan zafin shine ko a ne ko a maka ne ko a haram ne duka ko ina ne yana nan so a kiyaye da allah rigakafi ya fi magani Jami'ar labaru ta hukumar alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta bayyana yadda suka yi ta kokarin wa alhazan da zafin ranar ya galabaitar. Da muka fita muna zazzagayawa Allah kaɗai ya san yawan mutane da muka samu wasu sun jikita sun faɗi wasu mata ne tafiya ma ba sa iya yi sai kuka muna neman su muna komar da su har kanmu muka bata kuma a cikin rana. To kun ga irin wannan mu kanmu sai mu shiga cikin hatsari. Muna da labarin cewa mutane da yawa cikin fararen nan sun faɗi sun rasu a dalilin zafin rana akwai wadda muka ganta yar baka ce amma ba yar najeriya ba ta faɗi ana mata irin abin da likitoci suke yi na danda kirjin nan ana mata la ilaha illallah ana mata kalmar shahada to kaga duk waɗannan zafin rana ne kuma tunda an hana mutane kansu fita kuma ba su hannu ba ai dole saudi arabia ta datse kuma ta sa kowa ya zauna a wuri ɗaya. akan wannan batu ne a wancan lokacin na tuntuɓi Farfesa Adamu Idris Tanko, masanin ilimin kimiyyar ƙasa da al'amuran sauyin yanayi kuma shugaban jami'ar Baba Ahmad da ke birnin Kanan Dabo a Najeriya. wanda ya ce dumamar yanayi ne babban dalilin wannan matsanancin zafin da aka fuskanta a saudi arabia kamar yadda ake fama da shi a wasu sassan duniyar ba cunkoson mutane ba. wannan matsanancin zafi da ake samu ake fuskanta a saudi gaskiya ba wai yau aka fare shi ba sai dai kamar yadda muke faɗi kusan duka kowane yanki na duniya cikin 'yan shekarun bayan-bayan nan abin ya ta'azzara ya fi karfin yadda aka saba samu cikin 'yan shekarun nan kusan wannan yanki gaba daya wanda za mu iya kira middle east yanayin zafinsu ya yi sama a bana allah ya sa an yi aikin haji a wannan wata na watan shida wanda daman lokaci ne da ana samun tsananin zafin rana musamman wannan yanayi shine wanda rana ke zuwa kamar tsaka daga sha biyu rana muka mamuna yanki namu na misali najeriya ina ba da misali najeriya sha biyu za ka ga rana ta raba to haka su ma duk yankuna na middle east kusan irin wannan yanayin muke a fuskanta to musamman kuma abin da ya kara ta'azzara shi shine saudiya na cikin kamar hamada desert ne to a desert za ka ga rana ba shi da wani abin da yake shiga ciki kamar ya dan lullube shi babu hadari kuma a duba kamar garin saudiya za ka ga ko bishiya gaskiya ba su da yawa kamar yadda za ka ɗauka so duk wani abu da zai kawo sauƙin rana gaskiya babu so wannan yanayi ne mai zafin gasken gaske ba kawai a cikin garin saudiya saboda wai a ce alhazai sun taru a'a yanayi ne na kamar da ake magana na sauyin yanayi ya ta'azzara shi kuma duk yankin ne ya shafi duk yanki sai dai da yake a saudi da yake kwacin cincirin da mutane kaka kamar bana ana da alhazai ana ba da kiyashin wajen miliyan a suka zo aikin hajji kuma yanayin zafi idan aka sa shi a ma'auni na celsius yakan kai har wajen 52 wanda ko mu a nan arewacin najeriya gaskiya ba mu cika samun ya kai har 45 ba ma to amma in ya kai har 52 kaga wannan ya fi karfin yadda za ka iya kwatanta shi ga duka mutumin da yake nan najeriya ma fahimta to zafi ne mai zafin gasken gaske kuma na samu wannan yanki na yadda rana tana kan a dan adam gaskiya zafi ne wanda ba shi da ba zai iya misaltuwa ba sannan kuma da yamma saboda babu hadari za ka ga an sami yanayin ya sanyaya wanda watakila da dare za ka ji sanyin shi kuma ya wani domin babu hadari babu wani gajimare da za a sami yanayin da zai dan rufe to sai ga ranar ta shigo da zafi da daddare kuma gaba ɗaya kamar ta ɗauke to wannan shine yanayin da yake saudiya kuma ba garin saudiya ba ne kadai gaskiya yankin ne gaba ɗaya na middle east shi kuma dr abubakar adamu ismail jagoran tawagar masu kula da lafiyar mahajjatan najeriya na bana a hirar shi da hawa ya yi bayanin yadda zafi yake tasiri ga lafiyar dan adam da irin matakan da da matakan kariya da suka kamata mutum ya ɗauka. Shin idan rana ta kai wani mataki ne ma za a iya cewa tana za ta iya cutar da jikin ɗan adam? Eh to gaskiya daga inda rana ta nemi arba'in shi kanshi jiki zai shaida cewa lallai wannan ranar ba wacce za a zauna a karkashin ta bane ba ba ta da daɗi ba kamar hantsi ba kin ga jikin ɗan adam daga talatin da bakwai da shida zuwa da bakwai in ya yi hau haka in ka ƙara ɗigo uku kenan to ya kai jiki zai dinga canzawa nan da nan kowane ɗigo ɗaya ka ƙara jiki yanayin jiki yana canzawa har sai ya kai yadda in har jikin ya koma arba'in to na tabbatar miki yanayin jiki na mutsaka abinci na gudanar da yadda ruwa zai shiga da wasu abubuwa da aka zo daga cikin abincin da aka ci wanda za a aikata shi a jikin tsoka da sauran bangare na jikin dan adam ba zai gudana yadda aka saba ba numfashi ne a ajijiyoyin jini akwai yadda suke yi idan an samu zafi ko roba ce in ta sha zafi za a ga ga ta tale sai yamma ta yi sai kiga tana saki ruwa to don saboda haka shi ma jiki kusan kamar haka yake in ya sha rana sai kiga duk jijiyoyin jini za su yi kumbura to in suka kumburan nan in ruwan da yake jikinka misali jinin ka biyar da digo shida ne don allah yadda in ka sha ranan nan ko ba ka yi uh, zufa ba ruwan sai ya zama jinin naka ya koma watakila kaman ko lita hudu kaga ka ragu da lita ɗaya da wani abu to in ka soma kuma zufa sai shi kuma sai ya ƙara ƙasa in ya zufan nan ya janya lita ɗaya ko lita ɗaya da rabi to haka sai ka ga ya yi ƙasa yadda ba yadda za a yi ya zama daidai da rayuwar ɗan adam sai a faɗi a shiga a rasa hankali ya gushe sannan kuma watakila har a shiga koma daga nan kuma sai mutuwa allah ya kiyaye mai sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu aron rai za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Hauwa Umar da Baba Yakubu Makeri da ya daidaita mana sauti. ni aisha mu'azu nake cewa mutara tara a shiri na gaba To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari 200.5 haka kuma a kowane lokaci ana iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashi hausa.com lokaci ya yi da za mu baku damar kiran waya domin bayyana ra'ayi kuma kamar yadda muka faɗa a farkon shirin muna son jin ra'ayoyinku kan wannan muhawara ta 'yan takarar shugaban kasar amurka da kuma irin tasiri ko kuma muhimmancin ta ga demokuraɗiyya a ƙasashe masu tasowa musamman na nahiyar afirka lambar da za a kira mu ita ce sifili biyu mm, gafarce ne wato biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar hamsin wato biyar sifili kenan ba biyar hamsin ba biyar sifili kada a manta fa a so saka alamar tarawa da ɗaya kafin a saka lambar wato lambar kamar da na ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma fa sai an sa alamar tarawa an kuma ƙara ɗaya kafin a saka wannan lamba ɗin. to kamar dai kullum a haruwa yau dai mun soma ne a jihar nasarawa wake kan layi daga jihar nasarawa na nasarawa kana tare da mu to ina ga da alama na nasarawa layin naka bai samu shiga ba sifili biyu sifili biyu tara takwas sifili shida biyar sifili ita ce lambar da za a kira mu domin a bada gudunmuwa kan wato kamar yadda muka bayyana muku irin wannan muhawara ta 'yan takarar shugaban kasa inda dukkan 'yan takara za su zo domin su bayyana wa jama'a irin shirye-shirye da kuma tsare-tsaren da suke da su ba kasafai kakan sami irin wannan a kasashenmu na afirka ba shin ya kuke ganin ya kamata a fito da wannan shin ko irin wannan zai iya yin tasiri ko wani alfanu ga demokuraɗiyyar ƙasashenmu wannan shine za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku muna tare da wani a kan layi ne wake kan layi to ina ganin layin shi dai yau kila da alama akwai dan tangarda ta na'urori to kamar yadda muka bayyana dai to muna da wani a kan layi daga jihar yobe wake kan layi daga yobe hello wake kan layi daga yobe Niger. Eh daga Niger, ok to wake magana menene kuma ra'ayi a gurguje saboda lokaci. ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba mun ji a gurguje lokaci ya tafi a hakikanin gaskiya mu dai demokuraɗiyya ba abin ta haifar mana a najeriya ya tashi hankali da kashe-kashe da sauransu saboda haka mu gaskiya demokuraɗiyya dai ba su dace da mu ba wasan mu dai ya kasance allah ya kawo mana sauyi mafi alkhairi to muna ke fata kenan amma ba a Najeriya to muna maganan wannan muhawara da ake yi kamar irin wadda za a yi yau tsakanin Donald Trump da kuma shugaba Biden muka ce ya kamata a rika yin irin su kasashen mu kuma wani tasiri za su iya yi gaskiya zai wahala kasashen mu tsakani da Allah saboda su can da mukuraɗe sun riga sun san kanta sun sai da su sarrafa ta amma mu nan ma ba mu san halin da ake tsarin da aka dosa ba a yanayin mulki irin na irin na da gaskiya to madalla to muna godiya kwarai da gaske bari mu je saboda karancin lokaci da kuma matsalar da muka samu ta na'ura kiran karshe a Nijar wake kan layi a Nijar muna da wani akan Nijar wake kan layi daga Nijar to masu saurari ina ga saboda karancin lokaci iya abin da zamu iya dauka kenan saboda lokacin da aka ɗiba shirin ya riga ya kare saboda haka bari mu je ga labarai a takaice inda dan sauran lokaci. Masu zanga-zanga sun sake koma kan tituna a Nairobi babban birnin kasar Kenya a yau Alhamis. Suna masu cewa ba sa tunanin maganar da shugaban kasar William Ruto ya yi na dakatar da kudurin doka haraji da ba amince da shi ba ta gaske ce. To hafi saboda a karancin lokaci nan zamu dakatar da kai a masu rare nan zamu yi sallama da ku sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin shi Hafiz Muhammad Hafiz Baballe sai kuma Baba Yakubu Makeri da ya shirya sauti ya kuma shirya mana shirin gaba da ma injiniyan mu na yanzu Rap McLean ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fata alkhairi ma'assalam.